muna kasan taif wan shine mazirin saidina ali imam ali a lokacin da manzon Allah ya zo daga kasan taif tarihi ya baye wan shine saidina ali ne suka zo a wannan area saidina ali ya saya daga wannan bigiri to masu tarihi suka yi bayani dalili da yasa aka yi wanga masallaci aka ba suna saidina ali masallacin imam ali ke ga shi yasa a lokacin da manzon Allah suka zo Ta'if haka mutane suka gwada shi ka kaga wannan masallaci aka nemi shi Masjid Imam Ali da mu gwada muku a cikin kasan Ta'if Ta'if na da tarihin gaske kwarai da manzon Allah ya zo musu da wannan labarin batun addini suka ki karba har suka buga mai duwatsu ya musu addu'a Allah ya shirar da su yau kasan Ta'if majority mutanen Ta'if sun zama musulmai kuma gari ne da bai da rana bai da zafi komi na tafiya daidai Allah muke roƙo mana jagora yi me kai kare ka taba mutuwa ka zo da iyalanka ku zo wurin wasa ne nan da same time hakan ka je daga nan zaka je ka au wannan mountain mutai zaka je ka au wannan mountain ka au motan ka su au bisa to da aka ce maka ta'if ala ta'if gari ne da ke da fruit gari ne da ke da inabi fruit fruit to a cikin kasan ta'if aka iske za mu je manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya tun makka yayi tafiya har kasan ta'if da ya kai ta'if bayan ya kai ta'if ya je ba su addinin musulunci da ya kai daga wurin me ya faru she me ya faru she manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su addini da ya kai musu addini suka ce wai karya ne she suka riki duwatsu suka ta kwara da manzon Allah manzo Allah ya kwashi gudu ya ta gudu cikin mountain har ya zo samu wani wuri ya je jingine aka jini na fito mai mala'ika jibril ya sauko ya ce Allah ya ce dai aiko mala'iku duniya su zo su gargarar da mutanen taifu duka kaf manzo sallallahu alaihi ya ce a'a ni ban da ra'ayin aka ni ina musu addu'a ne Allah ya shirar da su to yau kasan ta'if in ka shiga cikin kasan ta'if alhamdulillah ala kulli alin mutanen ta'if majority sun zama musulmai manzo sallallahu alaihi ce ji in ba su karbi addini yau ba jikokin su da su su karbi addini wata rana mountain da kuke kallo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya tun daga Makka da ya fara tafiya ya je kasan Taif bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine da manzon Allah ke sai shi Christian ne Christian na ma yana aiki yana ba wani mutum to wannan adas ya zo ya ofa da manzon Allah wasu inabi da sauransu to ina aka yi ta'if bayan suna wulge-wulge da manzon Allah malaika jibril ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai zo ya gargara garin tuka dai aiko malaiku su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a sawwaka musu manzon Allah ya musu addu'a ya ce wata rana in ma ba su tuba yau ba yaran su